tashi kafin su cikin surtu Yunus aya ta 28 in Allah ya ta'ara bismillah السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل العقدة من لساني يفقه قولي باهك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله بركة مدونا مريتينا ثلاثة شاء ɗaya ga watan Ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas hijira annabi sallallahu alaihi daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shida ga watan shida a shekara ta dubu biyu sha bakwai miladiya a karatunmu na jiya mun cike da ƙarshen aya ta ashirin da bakwai cikin wannan sura mai albarka suratu yunus yau za mu tashi farkon aya ta ashirin da takwas mai allah ya ce ويوم Allah ya ce wa yawma yahshuruhum ko wa yawma nahshuruhum tuna musu ranar da za mu tayar da su ai wazkur ka tuna musu yawma nahshuruhum ranar da za mu tashe su mala ya ce ai alkhalq ana nufin dukkan halittu jami'an baki ɗayan su thumma kulu lil ladzina ashraku sannan mu ce ga waɗanda suka yi shirka makanakun ku ja gefe ku tsaya inda kuke mala ya ce nusiba an yi wa kalmar makanakun nasaba Eh, bi ilzimu muqaddaran da fi'ilin ilzimu ko alzimu muƙaddaran abin ƙaddarawa. ai alzimu makanakum ku lazamci inda kuke kada ku bar inda kuke Antun ku wa shuraka'ukum da kuma ababan da kuke sanya wa Allah su a matsayin kishiyoyi lafazin antum ta'kidul lidamiri almustatiri fil fi'l almuqaddari ta'kidi ne na fi'ili eh, na fa'ili wanda shine lamirun mustatir wanda yake cikin fi'ili abin nufi shine a larabci idan aka yi umarni da fi'ili amri fa'iluhu damirun mustatirun wajuban ba a faɗarsa ko da an fito da shi an faɗe shi ta fuskar li'irabi ba a kiransa da suna fa'il sai dai a ce mu'akkidul fa'il a larabci idan aka ce qum tashi kaga kun fi'ilu amrin mabniya ala sukuni ko fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta ba a bayyanar da na. fi'li amri to amma da a ce wani balarabe zai ce da kai kum anta ta fuskar li'irabi kum fi'li amrin anta ba fa'ili bane sai dai ka ce da shi mu'akkidul fa'il to anan Allah ya bayyanar da fa'ili na fi'ili amri da haka ba zai zama fa'ili ba sai dai zama mu'akkidul fa'il ta fuskar li'irabi domin ya ce thumma naqulu lil ladzina ashraku makanakum sai aka ce antum abin nufi ilzamu makanakum fa'iluhu damirun mustatirun ne wujuban da haka kalmar antum sai zama muakkidul fa'il ina fata an fahimci wannan wannan zaurance ne na nahawul larabci ga waɗanda suke kama tasharsa da haka antum ba fa'ili bane eh, lamiri ne muakkidul lil fa'ili wanda fa'ilin asalinsa damirun mustatirun ne wujuban ubangiji da ce wazkur ka tuna musu yawma nahshuruhum ranar da zamu tashe su jami'an baki ɗayan su ba za mu rage kowa ba thumma naqulu sannan mu ce lil ashira ku ga waɗanda suka yi shirka makanakum ku tsaya a inda kuke domin a lahira kowa za a ware shi bangaren sa daban mushrikai bangaren su daban masu bautar gumaka bangaren su daban ta fuska shirka din ita kanta mashaya giya wajen su daban mazinata wajen su daban yan caca wajen su daban kowane mujirmi kowane mai laifi za a ware shi da shi da ƴan uwansa kuma Allah madaukakin sarki zai ɗauko lissafi ne tun daga annabi Adamu har zuwa ƙarshen duniya ma'ana duk mushrikai tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa ƙarshen duniya a ware su a haɗa su da ƴan uwansu duk mashaya giya tun daga zamanin annabi Adamu har zuwa ƙarshen duniya a ware su a haɗa su da ƴan uwansu duk mazinata tun daga farkon duniya har ƙarshen ta a ware su a gefe da su da haka Allah ya ce za mu ce da waɗanda suka yi shirka makanakum ku lizumci inda kuke kar ku tashi antum ku wa shuraka'ukum da waɗanda kuka sanya su kishiyoyi ga Allah ai al asnam da ku da gumakanku fa zayyalna bainahum ubangiji ya ce sai mu rarrabe tsakanin su am ai mayyazna sai mu ware bainahum tsakanin su wa bainal mu'minina da mu'minai ba za mu bar su su cakuɗa ba kama fi aya mala yace kamar yadda aya ta nuni cikin suratu yasin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun Allah zai ce wamtazu ku rarrabu al yawma a wunin yau ayyuhal mujrimuna ya ku masu laifi ya ku kafirai kowa ya ja gefe ya haɗu da 'yan uwansa shine ma'anar faɗin Allah wa yawma taqumu as-saatu yawma idhin yatafarraquna a ranar da alkiyama za ta tashi ma izin a wannan rana ya tafarraku na mutane za su wawware kowa ya haɗu da 'yan uwansa kowa ya haɗu da masu halayya irin tasa kowa ya haɗu da mutanen da suka yi kama da shi kama ta fuskar aƙida da kama ta fuskar aiki shi yasa manzo Allah yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum duk wanda ya kama da mutane a lahira kama ta aƙida kama ta aiki fa huwa yana tare da su a lahira Daka idan a duniya kana kwaikwayon kafurai kana yin shiga irin tasu kana da wani ɗabi'a irin tasu ta fuskar aƙida a lahira tare da su zaka tashi ko da a duniya baka rayu a cikin su ba ko da a duniya baka amsa sunan su to amma ka sani hatta zuci ana bautawa Allah subhanahu wata'ala da ita balma ita ce kashin bayan bauta da haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar lahira idan a duniya mumine kake so a lahira sai ku tashi tare in a lahira kafirai kake so a lahira sai a hada ku tare almar'u man tashabbaha qaumin fa huwa minhum in kana kwaikwayon sahabban annabi da shi kansa ta fuskar shiga ta fuskar addini ta fuskar ayyuka ta fuskar aqida a lahira sai a hada ka da su ko da a duniya ba ku rayu ba ba ku ga juna ba domin asalin hadisin dama wani mutum ne yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ni bakin ciki na abu ɗaya ne annabi ya ce me ke damun ka yace a duniya muna tare da kai muna zuwa wajen ka, mi maka tambaya ka ba mu amsa in damuwa ta dame mu mu zo mu gaya maka ka warware mana amma takaici na idan alkiyama ta tashi Allah zai ɗaga ka ya kai ka aljannar firdausi mu ba za mu samu daman zuwa wajenka ba ba za mu samu daman ka ba kamar yadda muke ganinka a duniya sai annabi ya ce kwantar da hankalinka almar'u ma'a man habba yawmal qiyama mutum yana tare da waɗanda yake so a ranar lahira da haka Allah subhanahu wata'ala zai haɗa ka da waɗanda kake so da waɗanda kake kauna da waɗanda kake koyi da su ta fuskar aiki ta fuskar kudurin zuci ta fuskar dukkanin kai kawanka shi yasa shekul Islam Ibn Taymiyyah yake wannan hadisin hadisi ne wanda yake nuna hadari kwarai da gaske na mutum ya so wani wanda ba musulmi ba ya so wani wanda ba mutumin kirki ba in kana son mutanen banza a zuciyarka in kana son waɗanda ba musulmai ba a zuciyarka to ka sani a lahira fi tare za ku tashi shi yasa yana daga cikin sharrin ƙwallon ƙafa sanya wa musulmi son kafiri wanda kuma wannan haɗarin ba ƙanƙanin haɗari ba ne ba ka ji kawayi gari kana son kafuri har a kan kafirin za ka iya faɗa da musulmi ɗan uwanka ƙila wani ma zai saki matarsa akan kawai ta saba masa akan ra'ayin kwallo yana son wasu arna ita ba ta son su kila an ci kulob sa yana takaici bata taya shi takaici ba akan wannan ya sake ta akan wannan har wani ya ɗauki makami ya soki ɗan uwansa har musulmi su yi gaba wanda wani babban ɗan fa dan faransa aka tambaye shi a duniya me ka fi so yace matata da dana me ka fi ki yace musulmi amma su kuma suna nan suna sa rigunansa har cikin har cikin masallaci za ga wani yazo zo da hotonsa a jikin riga wannan ba karamin hadari bane ba wannan ba karamin sharri bane ba Allah ya sa mu gane da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce thumma naqulu lil ladzina ashraku sannan zamu ce da waɗanda suka yi shirka makanakum ku zaman ku a inda kuke antum wa shurakaukum ku da gumakanku fa zayyalna bainahum mararrabi tsakanin su mali ce ai wa bainal mu'minina da mu'minai kama fi ayati wa mutazil yawma ayyuhal mujrimuna wa qala lahum sannan ubangiji ya ce da su wa qala lahum sannan ubangiji ya ce da su shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun wa qala shuraka'uhum sai su mushrikan ababan tarayyar tasu da suke sanya wa Allah su a matsayin kishiyoyi gumaka kenan ma kuntum iyana ta'budun da dai ba ku kasance kuna bauta mana ba a duniya malai ce ma nafiya wa qaddama al-maf'ula lil fasila ubangiji ya gabatar da maf'uli nan domin ayar ta damo ta yi daidai da ‘yan uwanta ta fuskar karewa da harafin nun amma asali wa qala shuraka'uhum ma iyana kuntum ta'buduna ne iyana din ma iyana kuntum ta iyana din shine maf'ulin bihi to da ya kamata a ce ya gabata to amma saboda idan aka ce ma iyana ko ma kuntum ta'buduna iyana to zai zama ƙarshen ayar ya saba wa da ƴan uwansa wanda dukkanin ayoyin in ka karanto su zaka ga suna karewa da nunun nunun nunun an gane ko to wannan ayar akwai ire-irenta a cikin alkur'ani da yawa da suke nuna abin da zai faru a ranar tashin alkiyama bayan Allah ya tashi mutane baki daya ubangiji yana faɗa a wata ayar cikin suratul an'ami wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku thumma naqulu thumma naqulu تكن فتنتهم إلا Allah ya ce wa yau mana hashiruhum tuna musu ranar da za mu tashe su, sun mana kulu lillazina ashiraku sannan mu ce da waɗanda suka yi shirka. aina shuraka'ukum alladhina kuntum tazumun ina kishiyoyin naku da kuke riya cewa su abokan tarayya ne ga Allah ina gunkin naka ina shehin naka ina waliyin naka ina wanda kake kudirta cewa abokin tarayya ne ga Allah duk abin da Allah ke iya yi shi ma yana iya yi ko da ku annabi ka bautawa sai Allah ya tambaye ka ina annabin da ka bautawa nasara Allah zai tambaye su ina isa ɗan maryam ɗin da kuke bautawa kuke jin cewa shi ma Allah ne zai iya yin abin da Allah yake yi yahuda Allah zai tambaye su ina uzairun da kuke bautawa da kuke riya cewa shi ma Allah ne yana iya yin abin da Allah ke yi to sannan abadatul mala'ika masu bautawa mala'ika Allah madaukakin sarki zai tambaye su ina mala'ikun da kuke bautawa kuke riya cewa su ma alloli ne suna iya yin abin da Allah yake yi shine thumma naqulu lil ladzina ashraku aina shurakaukum alladzina kuntum tazumun Allah yace ce thumma lam takun fitnatuhum amsar da za su bayar baki daya ba za ta wuce ba illa an kalu sai su ce wallahi rabbina ma kunna mushriki mun rantse da kai ubangijinmu na gaskiya mu ba mu shirka ba alhalin kuma fa sun yi shine Allah ce unzur unzur kayfa kadabu ala Allah zai ce, يفترون الله زي تي kansu كلي كيف كذبوا على أنفسهم يد سكي وكنس دا كنس كريا دومشي الله باعي مسا كريا كيف كذبوا wa أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون saboda duk wanda suke kirkira su sanya shi a matsayin kishiya ga Allah yau ya ɓace musu sun neme shi sun rasa idan alkiyama ta tashi kiristoci ba za su ga annabi Isa ba idan alkiyama ta tashi yahuda ba za su ga annabi Uzairu ba idan alkiyama ta tashi masu bautar mala'iku ba za su gansu ba duk sun bace musu ballantana kuma sauran gumakan da sun basu a nan duniya daman itatuwa ne daman duwatsu ne daman waɗansu abubuwa ne haka duk masu bautar waliyai idan alkiyama ta tashi ba ma za ka ga waliyin ba ballantana ƙaryar da ake ma na zai sa ka aljihu a duniya daman baka gan shi ba a lahira ma ba za ka gan shi ba a duniya ma baka san shi ba an ce kwatanta shi ba za ka iya kwatanta shi ba daman tatsuniya ce wani ya ji ga wani da Allah madaukakin sarki ya ce unzur kaifa kadhabu ala anfusihim wa dalla anhum ma kanu yaftarun a wata ayar makamanciyar wannan Allah ya ce wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati a haula'i iyyakum kanu wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil mala'ikati Allah ya ce wa mana nahshuruhum jami'an tuna musu ranar da zamu tashe su baki ɗaya thumma naqulu lil mala'ikata sai mu ce da mala'iku a haula'i iyyakum kanu budu shin waɗannan da gaske ku suka bautawa a duniya ko kuka sa su ubangiji maɗaukacin sarki sai su ce قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا Kalu sai mala'iku su ce da Allah, su Subhanaka anta waliyuna min dunihim, tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji, mu ma kai ne majibincin al'amarinmu ba mu ba su. Bal kanu ya budun wallahi aljanu suka yi tabautawa, aksaruhum bihim mu'minun mafi yawansu da su suka yi imani. Mana duk wanda ya bautawa wani Allah a duniya aljanu su suka ziga shi. in ma wani gunki ne su suke zigawa a sassaka in ma wani shehi ne su suke zigawa a girmama in ma wani annabi ne su suke rudar mutane cewa ku riƙe shi a matsayin ɗa ga Allah ko kishiya ga Allah ko ku ce da shi shi ma Allah ne da haka mala'iku za su kubuta su gaya wa Allah subhanahu wataala abin da ya fi su sani dan su kubutar da kansu daga kashin kajin da mushrikai suke nema su shafa musu a gaban Allah da haka mala'iku za su ce subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jin aktharuhum bihim mu'minun a wata ayar Allah ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ya ma'ashar al-jinn qad istakthartum min al-jinn وقال أولياؤهم ما شاء الله قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله Ubangiji ya ce wa yau mai yahshuruhum jami'an tuna musu ranar da Allah zai tashe su gabaki ɗayansu ya ma'asharar jinni wal ins sai Allah ya ce ya ku jama'ar mutane da aljanu ya ma'asharar jinni qad istakthartum min al ins ya ku jama'ar aljanu haƙiƙa kun yi ta matsawa ‘yan adam a duniya ubangiji zai tuhumci aljanu da haka me yasa kuka yi ta matsawa mutane ku shiga jikinsu ku hana su sallah ku ruɗe su ku sa su yin wasa a madadin ibada ku ruɗe su ku sa su shirka ku ruɗe su ku mai da wasan su bokaye ku ruɗe su ku sassaƙa musu gumaka ku sa su rinka bauta ku ruɗe su su rinka tsafi suna shan jini ga abubuwa nan da yawa kadis taksartum min al-insi kun matsawa mutane wa qala awliya'uhum min al-ins sai su yaran aljanu cikin mutane su kada baki su ce da Allah rabbana istamta'a ba'duna bi ba'd ya Allah kada ka tuhumci aljanu mu ma din mun taimaka musu su ma sun taimaka mana istamta'a ba'duna bi ba'din shashin mu ya mori shashi sun ji daɗi da mu mun ji daɗi da su mun sa su mana wasu ayyuka mu ma sun sa mu mun musu wani ayyuka haka aka rinka yi ban gishiri in ba manda su taimaka mana ta wani bangare mu taimaka musu ta wani bangare shine qad a ba'duna bi ba'din wa balagana ajalana allazi ajjalta lana ana cikin haka ne har lokacin da ka ɗiban mana ya cin mana na mutuwa duka muka mutu kuma alkiyama ta tashi ubangiji sai ya ce annaru maswakum to shikenan wuta ita ce makomar ku baki daya khalidina fiha za ku dawoma a cikin ta illa masha Allah har zuwa lokacin da Allah ya so inna rabbaka hakimun alim ربك حكيم عليم إن ربك للي أبنجدنك حكيم مهكماني عليم كما مسنيني da aka yin waɗannan ayoyin sun maimaitu da yawa a cikin alkur'ani wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum wa yawma nahshuruhum ko wa yawma yahshuruhum wa yawma yahshuruhum a cikin wannan aya ubangiji subhanahu wataala ya ce fa zayyalna bainahum muka raba tsakanin su ma'ana aka ware kowane aji na kafirai kamar yadda muka yi bayani kalmar fa zayyalna bainahum a larabci akan ce zayyala yuzayyilu muzayalatan ko zayala yuzayilu muzayalatan daidai da faraka yufariqu mufaraqatan an gane ko akan ce zayyaltuhu fatazayyala ay faraqtuhu fatafaraqa daka almuzayala bi ma'ana almufaraqa fa zayyalna bainahum ay fa farraqna bainahum to sannan a ƙarshe sai Allah madaukakin sarki yace wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'budun duk wanda aka bauta wa koma bayan Allah a ranar lahira sai ya butulce wa wanda ya masa bauta sai ya ce ƙarya kake ba ni na saka ba ba ruwana shine Allah subhanahu wata'ala ya ce kalla sayakfuruna kalla hmm. sayakfuruna ibadatihim wa yakununa alaihim didda Allah ya ce kalla tabbas sayakfuruna ibadatihim gumaka da annabawa da shehunnai da waliyai da mala'iku duk sai sun yi tawaye ga wanda ya bauta musu furu na bi ibadatihim sai sun kafirce wannan bautar tasu wa ya lahum alaihim didda kuma sai sun sun kishiyance su kishiyanta mai tsanani kaga misali annabi Isa alaihi salatu wassalam kiristoci sun bauta masa a duniya amma Allah ya hakaito mana irin yadda zai ce ba shi ba su a lahira ubangiji subhanahu wataala zai tambaye shi وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس وأمي وأمي من دون الله نعم قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما تعلم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب الله يجي وإذ قال الله يا إيسى ابن مريم تنايين ده الله زي يا كي إيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله shin kai ka ce wa mutanenka ku riƙe ni da ni da mahaifiyata iyayen giji biyu ku bar Allah qala sai annabi Isa ya ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq ba zai yi ba a ce ni in faɗi abin da na san ba gaskiya bane in kuntu qultuhu faqad alimtahu ya Allah in na faɗa to ko shakka babu faqad alimtahu kai ka sani ta'lamu ma fi nafsi haƙiƙa ka san abin da ke cikin raina wala a'lamu ma fi nafsik ni ko ban san abin da ke cikin ranka ba innaka anta allamul ghuyub ya ubangiji haƙiƙa kai kai ne masanin gaibi ma kuntu lahum ban ce da su ba illa ma amartani أن وكنت عليهم شهيدا فلما sai ce ma kultu lahum ban ce da su ba illa ma ni bihi sai abin da ka umarce ni da shi ani ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na ubangijinku haka annabi Isa alaihi salatu wassalam ya gaya wa mutanensa domin a suratu maryam da Allah yake ba mu labarin haihuwarsa da sauransu da sauransu can karshe sai ya ce wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadha siratun mustaqim amma daga baya faktalafa al-ahzabu min bainihim dan kansu suka rarrabu suka ɗauki son zuciyarsu da ra'ayinsu suka allantar da shi ba da umarninsa ba da aka yace ma qultu lahum illa ma amartani bihi ani ibudu rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim kuma akan haka na tsaya na dura da su na jajirce tsawon kasantuwa ta a cikin su amma ma tawfaita ni bayan ka ɗauke ni ya Allah ka sama da ni kunta antar raqiba alaihim kai ka ci gaba da lura da su an gane ko kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid kuma kai da mai lura ne da komai da haka annabi Isa zai kafircewa abin da kiristoci suka jingina masa na cewa shi Allah ne ko dan Allah ne ko ɗayan ukun Allah ne kuma zai kafirce musu akan duk abin da suka yi ba shi yasa su ba to haka mala'iku mun karanta ayar za su ce subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna aljin aktsaruhum bihim mu'minun to ba wai sai mala'iku sai annabawa ba duk wani salihin bawa da aka bautawa ba da izinin sa ba ba da yaddarsa ba a ranar lahira sai yayi tawaye kai hatta ma waɗanda aka bauta musu da izinin su din a ranar sai sun ce ba ruwan mu shine ma'anar wa iza hushira nasu kanu lahum Allah ya ce wa idza hushira nasu idan aka tayar da mutane a filin alkiyama kanu lahum a'da'an su gumaka da waɗanda aka bauta wa koma bayan Allah kanu za su kasance lahum ga waɗanda suka yi musu bauta a ada'an makiya a madadin soyayya abin zai rikide ya zama kiyayya wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafirce wa bautar da suka yi musu da haka ba abun mamaki bane a ranar lahira wani shehi daga cikin shehunnai ya ce bai san 'yan ɗariƙarsa ba kwata-kwata bai sa su ba daman ba su taɓa ganinsa ba ƙarya aka yi ta sharara masa aka yi ta jingina masa cewa ya ce alhalin bai ce ba musamman shehun da ƙadiriya suke jingina kansu gare shi Si sida abdulkadir jilani wanda mutumin kirki ne da shaidar malaman musulunci shekul islam ibn taymiya yake faɗa game da shi yace mutumin kirki ne duk abin da ake jingina masa ƙarya ne yana kan mazhabu ahlil hadith yana kan alkitabu wa sunna da ka duk wani karyace karyace da ake cewa shi ya faɗa bai faɗa ba ibnu taymiya ce domin na ga ɗalibansa da suka yi karatu a gabansa sun bani cikakkiyar shaida game da shi shi yasa sau da dama ibnu taymiya idan ya zo bayani akan abdulkadir jilani yakan faɗi maganganu kyawawa to amma yau ku duba yan ɗariƙar ƙadiriya irin yadda suke jingina masa ƙarairayi suke jingina masa abubuwa na shirka suke jingina masa abubuwan da ba shi ya faɗa ba abubuwa da ka to da haka duk wanda aka yi wa haka a ranar lahira sai ya ce ba ni ba ku ba ni na sa ku ba shine Allah ya ce iz tabarra allazina tubiu Allah ce iztina yayin da tabarra na tubi'u waɗanda aka bi su za su yi tawaye lillazina tabau min allazina tabau ga waɗanda suka bi su ma'ana za su ce ba mu ba ku ba ruwanmu da ku daman ba mu san ku ba daman duk abin da kuka yi ta faɗa ba mu muka gaya muku ba ku je ku nemi waɗanda suka gaya muku mu ba mu sa ku ba shine in tabarra allazina tubi'u min allazina tabau wa ra'ul azaba kuma alhalin gashi suna kallon azaba wa taqatta'at bihimul asbab duk wata igiya ta sadarwa tsakaninsu ta yanke to da haka wannan rana ita Allah subhanahu wataala yake cewa a gaya wa mutane a tuna musu ita su shirya su kintsa mata ga dai abubuwan da za su faru tun da tun ba faru ba Allah yana gaya mana kuma ko shakka babu za su faru da haka ka shirya ka ɗau mataki kada ka yadda ka samu kanka cikin waɗanda za su zo su yi nadama su kama wancan ya kubuce su kama wancan ya goce su kama wancan ya gudu to ba ma wai waɗannan ba hatta shedan wanda ya zuga mutane suka bi shi

qala shaytanu shaiɗan zai ce ga kafirai ɗan wuta a daidai kofar shiga wuta bayan an gama hisabi sai ya ce da su inna allaha wa'adakum wa'adal haqqi a duniya Allah ya muku alƙawarin gaskiya amma kuka kibi wa wa'adtukum ni kuma ne muku nawa alƙawarin na ƙarya amma ni kuma kuka bi ni fa akhlabtukum da haka yau gashi na saba muku alƙawari amma wa ma kana li alaikum min sultan ba fa tilasta muku ne kuka bi ni ba yanzu idan mutum ya je wata aika aika aka ritsa shi sai ce shedan ne shedan ya ja ka ka gan shi ka gan shi ba kawai ziga ce da kawatawa kai ma ka ji kana so sai ka biye masa wa ma kana li alaikum min sultan ba wani tirsasawa da nake da shi akan ku illa an da autukum kawai dai na tallata muku barna da son zuciya da ayyukan sako da masha'a da holewa an gane ko illa an da autukum fastajabtum li sai kuka amsa mun dan haka sai ce ma ana bi musrifikum a yau ni ba zan yi kuka da ku ba fala talumuni wa lumu anfusakum kar ku zarge ni ku zargi ku zargi kanku ma ana bi musrifikum ni ba zan yi kuka da ku ba wa ma antum bi ni ma kar ku yi kuka da ni inni kafartu bima asharaktumuni min qabl ni yau ba ni ba abin da kuka yi kuka ce ni na sa ku ƙarya kuke ubangiji ya ce inna zalimina lahum azabun alim lallai azzalimai azaba mai raɗaɗi ko tana nan a kansu ma'ana dai duk wani abu da ka kama ba Allah ba a ranar lahira zai gudu zai ɓace zai ce ba ruwa na don haka ka kama Allah shine dahir ka kama Allah shine gaskiya sawa'an annabi ka kama kake bautawa mai koma bayan Allah mala'ika ne wani waliyi ne shaitan ne ko ma wane ne bautar Allah kadai ita ce dahir ita ce tabbas ita ce take iya ceton mutum a ranar tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ka cece mu da haka ubangiji subhanahu wataala yake wa qala shuraka'uhum ma kuntum iyana ta'buduna su mushrikan da kansu za su ce da waɗanda suka yi musu shirka ma'ana su ababen shirkar da kansu za su ce da waɗanda suka yi shirkar ma kuntum iyana ta'budun hakika ba mu kuka bautawa ba ba ruwanmu da bautar ku mu ba mu sa ku ba sai Allah ya ce min فكفى بالله شهيدا بيننا to sannan su waɗanda aka sanya su kishiyoyi ga Allah dan su kubutar da kansu za su ce fa kafa billahi shahidan Allah ya isa ya zama mai shaida bainana wa kum tsakanin mu da ku in kunna an ibadatikum laghafilin lalle mun kasance marabkana ga biran abin da kuke yi na bauta lafazin in din nan mala yace mukhaffafa asalinta inna ce to amma a madadin a ce inna kunna da inna da kunna in suka hada waje ɗaya faɗansu yana nauyi akan harshe da haka a madadin a ce inna kunna sai aka ce in kunna kuma sannan da an sa inna din to da za a kawo damirun muttasilun nana wanda zai zama shine ismu inna inna kunna an ibadatikum laghafilin to tunda an yi takfifin inna sai aka cire damirun muttasilun mabni ala sukuni fi mahalli nasbin ismu inna kunna an ibadatikum laghafilin fi mahalli raf'in khabaru inna da haka in kunna lalle hakika mu mun kasance la ghafilina marabkana an ibadatikum gabaran abin da kuke na bauta ba mu sa ku ba kuma ba mu kuka yi wa ba sai Allah ya ce me kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi الله alhaq wa dhalla anhum Allah ce hunalika a wannan lokacin ne ai zalikal أي a wannan wuni na alkiyama? tabulu kullu nafsin ma aslafat kowace rai za ta binciki abin da ta aikata da kanta hmm. daidai da yawma tubla sara'ir ranar da ake tona asirai kowa da kowa ya buɗe littafinsa ya karanta kuma ya wa kansa da kansa hisabi kamar yadda Allah ya ce ونضع الموازين القسط a wata ayar Allah madaukakin sarki وكل wa kullu insanin ta'irahu fi ألزمناه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا da haka kowane rai kowane mutum a wannan rana zai ga littafinsa kuma zai karanta abin da ke ciki kuma zai wa kansa da kansa hisabi shine hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat lafazin tablu abin nufi tufattish wa taqra wa tatlu wa tuhasib kowace rai za ta bincika za ta duba za ta karanta kuma za ta yi wa kanta da kanta hisabi shine a lokacin za ka ji mutum da kansa yana mali hazal kitab لا يغادر صغيرة الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما bi alkitab za a aje littafi fataral mujrimina zaka ga kafirai mushfiqina suna cike da tsoro mimma fihi game da abin da ke cikin littafin wa yaquluna zaka ji suna cewa ya kai kaican mu mali hadha alkitab me ya samu wannan littafi la yughadiru saghiratan wala kabira baya rage abu dan kankani ko babba illa ahsaha sai da sai ya tattaro sai Allah ya ce wajadu ma amilu hadira saboda duk abin da suka aikata sun tarar da shi a tattare a cikin littafin an rubuta wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zalunta da daga cikin bayi da haka wannan shine ma'anar hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan lokaci ne kowace rai za ta tantance ta tabbatar da abin da ta aikata saboda gashi ta gani a rubuta a cikin littafin ta. a wata kira'ar bita aini hunalika tatlu amma a wannan kira'ar hunalika tablu malamai suka ce da tabulu da tatlu duk ɗaya ne duk da cewa kalmar tatlu daga talaya tulu ne suka ce talaya tulu yana da ma'ana guda biyu akan ce talaya tulu bi ma'ana qara'a ya qara'u akan ce kuma talaya tulu tabi'a yatba'u abin nufi hunalika tabulu kullu tatlu kullu nafsin ma aslafat a wannan ranar ne kowace rai za ta bi bayan aikinta ba wai za ta karanta ba idan aka aje misali ga zina mazinata sai su zo bayan zina ga laifi ko rijistar mashaya giya mashaya giya sai su biyo layi ga laifi ga rijistar sabo na shirka da tsafi to duk waɗannan sai su biyo bayan haka ma'ana kowane mai laifi zai biyo bayan laifinsa shine tatlu kullu nafsin ma aslafat bi ma'ana tatba'u kullu nafsin ma aslafat saboda kalmar tala tana zuwa bi ma'ana tabi'a kamar yadda Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha ai idza tabi'aha kamar yadda da yawa daga cikin ayoyi utlu ma uhiya ilayka min alkitabi قل إنما أمرت أن أعبد قل إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي أرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن a waɗannan ayoyi malamai sun fassara utulu utulu da cewa bi utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis sala bi ma'ana ittabi ma uhiya ilayka min rabbika wa aqimis sala ba abin da aka saukar maka daga wajen ubangijinka kuma ka tsaye da sallah domin akwai ayoyin da suka zo da wannan lafazin ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum to haka nan qul inna ma umirtu an a'budu da Rabba alballati alladhi harramaha wa lahu kullu shai. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن أي وأن أتبع أحكام القرآن أن أمرتني دكما إن به كنشه كنشان قرآني فذاك سكتي إذا من كرنت هذه قراءة هنالك تتلو زي إيه يوا دم أنر تقرأ زي إيه يوا دم أنر تتبع domin kalmar talatin tana zuwa da dukkan ma'anonin guda biyu Allah da ya ce hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat a wannan lokaci ne kowace rai za ta binciki abin da ta aikata ita da kanta kuma a wannan lokaci ne kowace rai za ta karanta ayyukanta da kanta cikin littafinta kuma dai a wannan lokacin ne kowace rai za ta bibiyi bayan aikin da ta aikata domin da shi za a yi mata sakamako shine Allah ya ce kullu nafsin bima kasabat rahina kullu mri'in bima kasaba rahin kowace rai dangane da abin da ta aikata nan za a jingina ta yana gaba tana bin sa a baya da haka da haka kuma har a shiga wuta Allah madaukakin sarki ya tsare mu da haka Allah subhanahu wataala yace hunalika tablu kullu nafsin ma aslafat mali yace ma aslafat ay qaddamat min al-amali abinda ta gabatar na aiki wa ruddu ila Allah maulahum haq domin a lokacin an mai da bayi zuwa ga Allah ubangijinsu na gaskiya as-sabitu da'im dawwamamme tabbatacce wa dhalla anhum ma kanu yaftarun kuma duk abin da suke yi na ƙaryace ƙaryace ya bace ya basu gumakan da suka ce za su cece su sun guje musu shehunnan da suka ce za su tsaya musu ba ma su gansu ba annabawa ka sun ce babu su babu su shine wa balla anhum ay ghaba anhum ma kanu yaftaruna alaihi min shuraka da abin da suke kirkira na ƙarya suke jingina wa Allah na kishiyoyi a lokacin sun bace musu sun neme su sun rasa sai Allah ya ce mi قل من يرزقكم من السماء ذلك من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون Allah ya ce kul ka ce da su ai kullahum ka ce da su mushrikai kafirai a nan duniya man yarzuqukum minas sama waye wanda yake azurta ku daga sama bil matsari ta hanyar sauko muku da ruwan sama wal kuma wa yake azarta ku a ƙasa bin nabati da tsirrai amman yamliku sam'a wal absara wa ke da mallakar jin ku bale yace as-sam'a nan bi ma'ana al-asma ai khalaqaha wa ya halitta muku ji har yake da iko game da jin naku wal absar kuma waye ya halitta muku gani kuma yake iya gudanar da ganin naku wa man yukhrijul hayya wa yake fitar da rayayye min al-mayyit daga matacce wa yukhrijul mayyita kuma yake fitar da matacce min alhayyi daga rayaye wa man yudabbiru al-amr wa yake gudanar da al'amura yake jujjuya su bainal khala'iq tsakanin halittu Fasa fa sayaquluna Allah da sannu za su ce da kai ai Allah ne to sun yadda da Allah a babun rububiyya me yasa ba za su yadda da shi ba a babun kuluhiya? sun yadda shi kadai ne mahalicci shi kadai ne makagi shi kadai ne mai gudanarwa to amma me yasa ba za su kadaita shi da bauta ba wannan ba karamin kalubale bane ba in ka yadda cewa Allah shi kadai yayi sama shi kadai yayi kasa shi kadai ya halitta baki ɗayanta shi kadai yake gudanar da ita shi yake busa rai shi yake kashewa shi yake azurtawa to dan me ba za ka bauta masa ba shin wanda yayi wannan ayyukan ba shi ya cancanta a bauta masa ba kafirai sun yadda da cewa Allah shi kadai ya halitta amma kamar yadda muka faɗa a baya ba su yadda ba da cewa Allah shi kadai ya cancanta a bauta masa me yasa haka wannan ko shaka babu bacewar lissafi ne da dagulewar hankali da tunani in ba haka ba ubangijin da ya waɗannan ayyuka ba wanda ya cancanta a bauta masa in ba shi ba subhanahu wata'ala kuma su da kansu kafirai an tambaye su hakan da kansu suna faɗa cewa Allah shi yayi قل من رب السماوات السبع قل من رب السماوات السبع والأرض قل kace da su man من samawati sab'i Waye ubangijin samai da kasai wal da ƙasa ulillah ko ba su ce da kai komai ba ka ce Allah ne domin su ma amsar da za su faɗa kenan qul man bi yadihi malakutu kulli shay bi yadihi malakutu kulli shay ce da su wane ne a hannunsa ikon gudanar da sama da ƙasa yake kuma wanda shi yake ba da tsaro amma shi ba a tsare shi wannan Allah ne subhanahu wa ta'ala da aka kafirai sun yadda da wannan amma ba su yadda da ɗaya ɓangaren ba na tauhidin Allah subhanahu wa ta'ala game da sha'anin arziki babu wanda yake azurtawa in ba Allah ba domin Allah ya ce Allahu allazi khalaqakum thumma razaqakum أحياكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض الله الذي خلقكم الله شيني وين ده هلتشيكو ثم رزقكم sannan shi yake azurta ku thumma yumitukum sannan shi yake kashe ku thumma yuhyikum sannan kuma shi yake raya ku hal min shuraka'ikum shin daga cikin abubuwan tarayyar taku man yaf'alu min zalikum shay akwai wanda yake aikata haka daga cikin abubuwan da aka lissafa cewa Allah ke aikata babu shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nasu zkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ya ubangiji ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomin da Allah ya muku mana hal min khaliqin ghairullah shin yanzu akwai wani mai halittar da ba Allah ba yarzuqukum da ke azurta ku minas sama'i wal ardi daga sama ko ƙasa babu shi yasa a wata ayar cikin suratul mulk Allah ya ce قل أفمن, هو أفمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في أتو ونفور afaman hadha alladhi amman hadha alladhi yarzuqukum shin yanzu ba kwa ganin wannan wanda shi yake azurta ku ma'ana Allah kenan in amsaka rizqahu inda zai rike arzikinsa waye sai ya kawo muku da arziki babu yanzu da Allah subhanahu wata'ala zai sa ƙasa ta tsotsa duk ruwanta sama ta kame ruwanta akwai wanda ya isa yawa mutane ruwa banda Allah qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran in asbaha Allah ya ce kulka ce da su a ra'aitum ku bani labari in asbaha ma'ukum gauran idan ruwan da kuke takama da shi kuke rayuwa da shi ya nutse cikin ƙasa ƙasa ta tsotse shi akwai wanda zai zo muku da ruwa bayan Allah an gane ko fa man ya'tikum bima'in wa zai zo muku da ruwa ma'inin wanda za ku sha ku rayu mm. Allah subhanahu wata'ala shi yake da wannan da arziki na Allah ne ba wani wanda yake azurtawa a duniya in ba Allah ba ba wani wanda yake da ikon talautawa a duniya in ba Allah ba in arziki kake nema ka neme shi a wajen Allah ta hanyar bauta masa in talauci kake tsoro ka nemi tsarin tsarinsa a wajen Allah ta hanyar kiyaye dokokinsa domin ubangiji shine wanda in ya so kai arziki sai kai arziki in ya so ka talauce kuma sai ka talauce wa ma min dabbatin fil ardi illa ala allahi rizquha wa ma min dabbatin illa ala allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin wa ma min dabbatin fil ardi babu wata dabba a ban kasa illa ala allahi rizquha face arzikinta a wajen Allah yake hmm. wa ya'lamu mustaqarraha kuma ya san inda take yana daukan arzikin ya kai mata shi har inda take shi yasa Bahaushe yace rabon kwado baya hawa sama ko kaga kwado a cikin ruwa yake amma a cikin ruwan arzikin sa yake bin sa ya cin mai kifi a cikin ruwa yake a cikin ruwan arzikin sa yake bin sa ya cin mai tururuwa a cikin shuri tana cikin shurin Allah yake kai mata arzikinta bayan ta yi riko da sababi da haka Allah subhanahu wataala shine mai azurtawa babu mai azurtawa in ba shi ba subhanahu wata'ala to haka nan Allah subhanahu wata'ala yace shine wanda yake fitar da rayayye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga rayayye bayan shi ke da ikon kula da ji shi ke da ikon kula da gani Allah shi ya sanya wa ‘yan adam na'ura a cikin kunnuwansu ta ji kuma shi ya sanya musu na'ura ta gani kuma shi ke kula da waɗannan ba wani wanda yake maka sabis ɗin ido ko sabis ɗin kunne ba wani wanda yake kulan maka da janareton kunnanka ballantana a ce yana karɓar kuɗin ji ba wanda yake kulan maka da na'urar ganinka ballantana ya rinka karɓar kuɗin gani Allah ya yi maka su kyauta قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا Allah ya ce kul ka ce da su huwa shi Allah Allah zai allazi akun wanda ya samar da ku daga babu shine wanda ja'ala lakum sam'a ya sanya muku ji wal absara ya sanya muku gani amma kalilan ma tashkuruna kadan ne daga cikin ku kuke gode masa wal afida kuma ya sanya muku zuciya ta fahimtar abubuwa da hankalta su amma kalilan ma tashkuruna kadan ne waɗanda suke bauta masa wanda bautar ita ce godiya bisa ga wannan gagarumin ni'ima da ya musu to sannan ubangiji subhanahu wataala ya ce wa man yukhrijul hayya min al mayyit wa yukhrijul mayyita min al hayy wa yake fitar da raye daga matacce kuma ya fitar da matacce daga raye anan fitar da raye da matacce da kuma matacce daga raye malamai sun yi maganganu da yawa wadan suka ce rayayye da ake fitarwa daga matacce shine dan tsako da ake fitarwa daga cikin kwai domin kwai idan kaza ta yi shi hukuncin matacce ke gare shi amma idan ta zo ta kyankyashe shi sai kuma abu mai rai ya fito daga jikinsa kaga Allah ya fito da mai rai daga me matacce wasu suka ce a digon mani da maza suke zubawa a mahaifan mata wajen saduwa mani mataccen abu ne amma idan Allah ya so ya halitta da shi daga wannan mataccen kuma yake me yake samar da ɗan adam kaga ya fitar da mai rai daga me matacce waɗansu malaman suka ce a'a ƙwayar hatsi da ake binnewa a cikin ƙasa a lokacin shuka idan ta shiga macewa take yi kuma daga ita Allah yake sake fito da wata mai rai ta zo kuma ta sake bada wani kwaya din wasu malaman suka ce a abinda ake nufi da fitar da matacce daga raye raye daga matacce shine a wani lokaci zaka ga musulmi ya haifi kafiri shi musulmi mai rai ne kafiri kuma me matacce ne sau da dama ubangiji yakan ce musulmi mai rai kafiri matacce ubangiji madaukakin sarki ce wa ma yastawil ahya'u walal amwat yastawil ahya'u amwat matattu da rayayyu ba za su yi daidai ba matattu anan ana nufin kafirai rayayyu ana nufin musulmi daidai da la yastawi ashabun nari wa ashabul janna a wata ya ce a man kana maitan fa ahyaynahu haka waɗansu malamai dai suka ce lafazin yukhrijul hayya min almayyit wa yukhrijul mayyita min alhayy shine kafiri ya haifi musulmi a wani lokaci kuma musulmi ya haifi kafiri misali kaga Abu Jahal sarkin Makka a shugaban mutanen Makka babban kafiri ne har malamai suna masa laƙabi da fir'auna hadhihi al-umma fir'aunan wannan al'umma saboda duk abin da fir'auna wa annabi Musa irinsa shi kuma ya ta yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin yadda fir'auna ya ciri tutar kafirci a al'umar annabi Musa haka shi ma ya ciri tutar kafirci a wannan al'umma da haka ana ce da shi fir'auna hadhihi al'umma amma ga ɗansa ikrima ikrima ibn abi jahal ɗansa babban sahabi ne cikin sahabban annabi kaga kafiri ya haifi me musulmi ga walidu dan mugira shi ma yana daga cikin manya-manyan kafirai da suka yi adawa da annabi amma ga ɗansa khalid ibn walid shi kuma musulmi ne to haka haka zaka samu misali da yawa kafirai sun haifi musulmai ga kuma annabi nuhu annabin Allah ne shi kuma ya haifi ɗa kafiri kaga matacce ya fita daga jikin Merai, a can kuma mai ya fita daga jikin matacce to wannan aikin Allah ne in banda Allah ba wanda zai yi haka kana ji kana gani ɗanka ya tashi akan aƙidar da ba taka ba Allah ya juya shi ya bambanta tsakanin kai da ɗanka ya saba aqidarka da tasa ya bambanta addininka da nasa ubangiji shi ya isa haka shi yasa yake wa kansa da kansa kirari haka qul illahumma malikal mulki tutil mulka malikal mulki Allah ke kulka ce Allahumma malikal mulki, ya Allah mamallakin mulki, tutil mulka man kai kake ba da mulki ga wanda kaso, wa tanzi'ul mulka min man tasha, kai kake kwace mulki daga hannun wanda kaso. wa izu man sha'u, kai kake ɗaukaka wanda ka so Wato tudhillu man sha'u, kai kake ƙasƙantar da wanda ka so an gane ko wato izu man tasha wato tudhillu man tasha bi yadikal khair duk alheri a hannunka yake innaka ala kulli shay'in qadir lalle hakika kai ne mai iko a bisa dukkan komai tulijul layla fin nahar kai kake fito da wuni daga cikin dare wa tulijun nahara fil layl kai kake shigar da dare a cikin wuni al-ilaju shine al-idkhalu tulidul layla nahar bi ma'ana tudkhilul layla fin nahar ma'ana wani lokaci sai kaga dare ya shiga wuni wani lokaci wuni ya shiga dare asali shine dare awa goma sha biyu wuni awa goma sha biyu in an haɗa su suke bada awa ashirin da hudu to amma wani lokaci sai kaga dare ya yi awa goma sha uku wuni ya yi awa sha ɗaya mana Allah ya ɗebi awoyin wancan ya ƙara wancan irin abin da bature yake cewa longer night shorter days a wani lokaci dare ya fi yawa wuni ya takaice a wani lokaci wuni ya fi yawa dare ya takaice wannan aikin Allah ne tulijul laila fin nahari wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya min al mayyit kai ke fitar da mirai daga matacce wa tukhrijul mayyit min al hayy kai ke fitar da matacce daga mirai? rai wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab kuma kai ke azabta wanda ya so ka tara masa kuɗin da ba zai iya lissafawa ba da yawa cikin bayi suna da kuɗin da ba su san adadin su ba ba dabaru su ta tara musu ba waye tara musu Allah da haka wannan aikin Allah ne da haka yana daga cikin ayyukansa waɗannan abubuwa da aya ta lissafa mana wanda anan ma ta yi ishara wa man yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi wa man yudabbiru al amra fa sayaquluna Allah kafirai da kansu in kai musu wannan tambayoyin wake waɗannan aikin da kansu za su ce Allah ne sai Allah ya ce fa qultu kace da su a afala tattakuna in haka ne ba za ku takawa ba ba za ku kiyaye dokokinsa ba ba za ku ji tsoronsa ba ba za ku bauta masa ba in dai kun yarda shi ke wancan to hakika ya kamata ku kiyaye ya kamata ku bi doka ya kamata ku bi tsarurrukan da ya shimfiɗa muku lokaci ya cin mana duk da muna tsaka da karatu amma za mu dakata a nan idan Allah madaukakin sarki ya kai mu sai mu maimaita daga wannan aya sai mu ɗora kafin mu kai ga amsa tambayoyi kamar yadda aka ji akwai wani dan uwa daga cikin yan agaji wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da aka sace masa abin hawansa muna yi masa jaje tare da fatan Allah ya mayar masa da mafi alkhairin abin da ya rasa da dukkanin waɗanda Allah ya jarabce su da irin wannan musiba din kuma muna nasiha ga waɗanda suke da wannan mummunar ɗabi'a ta sace kayan mutane musamman ire-iren wannan a wajaje irin wannan a lokaci irin wannan ba ƙaramin hasara ba ce ba ƙaramar taɓewa ba ce babur ɗin da ka sata in ba kai wasa ba sai ka hau ya zama sanadiyar mutuwarka ka je kai haɗari mota ta taka ka kaga ka satarwa kanka da kanka abin da zai kashe ka kuma ka je ka amsa tambaya a gaban Allah subhanahu ta’ala ba ruwan Allah da cewa mai mota ya taka ka laifin sata yana nan kuma a kanka to sannan kuma wannan babur ɗin da ka sata in so kake yanke ma talauci ba zai yanke ma talauci ba kudin babur din nawa ne kwana nawa zaka cinye nawa ka cinye irin su bai kamata dan adam ya rinka dora kansa ire-iren waɗannan abubuwa ba na zunubi na alhaki sata a ko ina laifi ce amma musamman sata a ire-iren waɗannan wajaje laifin su ya ninka ko ina domin Allah idan ya sa alfarma to yana so a kiyaye alfarmar in ka keta alfarmar Allah to ubangiji zai maka azaba dori akan azabar da zai wa waɗansu wanda suka yi sata a wasu wajaje da haka muna nasiha ga masu irin wannan ɗabi'a da fatan za su tuba su daina Allah yana yafa dukkan wani laifi idan kuka tuba kuka daina Allah zai iya yafe muku Allah madaukakin sarki ya nufe mu da ku baki ɗaya da tuba daga dukkan ayyukan laifi idan kuma ba masu raban tuba ba ne to Allah ka bayyana ire-iren masu wannan mummunar ɗabi'a a kama su dan a ɗauki matakin da ya dace a kansu da haka ya uwa a sanadiyar wannan za a nemi taimako na musamman game da wannan bawan Allah dan a tallafa masa da abin da zai sake mayar da abin da yake da shi na abin hawa dan a ci gaba da gudanar da ayyukan alkhairi da ayyukan addini tare da shi kamar yadda aka saba Allah ya bada ikon taimakawa na'am ah, assalamu alaikum warahmatullah da Allah game da bayanin malamin neman taimakon na abiji gaskiya yana bukatar a taimaka masa saboda da wannan mashi yake to ɗoyiniya a wajen kuma kowa sun zirga daga cikin azumi da je formula da zo da je kasuwa mata da je da haka da Allah ya agaji ya dina mani kuma ta da maza amma ko kuma da kirmashin guda biyu zai ba shi guda zai yan mutum da mutum shi ne ko kuma zai taimaka masa ko yana mashin mu ajiye ga yin da ya amfani da Allah muna buƙatar yanzu nan ko gobe ko jibi ba mu Allah na yaro nan ta mai gawa yaron kuma shi ne kuma cika da zarga domin a cika azumin nan da shi gaba daya muna fata Allah ba da ikon taimakawa in aka ci zagaya ko a ayyukan da mashin ko kuɗin mashin ko kuma a samu wani Allah ba da iko Allah ya samu nashi a bana biyu har yanzu akwai wata haka ne na mutazu bayan shan ruwa a cikin da daraja a yi ta faɗa da ko ya yi tsara yana buƙatar yin wata cikin addu'a Allah ya gafarta wannan ya tasa Allah kuma ya haɗa da rahama ta ubangiji a tambaya ta farko ce wa kar makalla a na nika zo nan wajen wa'azi na ɗan izala kuma nika saurare su to amma abin da nake so malamin bayani menene kalmar izala da harshen Hausa sannan me yasa in za su kamar suna wannan suna na izala dan ina jin daɗin karatu amma dai a ce da izala ne mai amince ba to ita kalmar izala abin da take nufi shine kawarwa an gane ko da Hausa izala shine kawarwa Mazari ne na azala yuzilu izalatan ya kawar yana kawarwa kawarwa to kawar da me sai aka ce izalatul bid'a wa iqamatu sunna a kau da bid'a a tsaida sunna kamar yadda muka sha faɗa wannan laƙabi ne wanda wata al'umma wacce ta haɗu dan ta wannan gagarumin aiki ta yi wa kanta saboda kasantuwarta a ƙasa irin Najeriya wacce kake da bukatar kai wa kanka da kanka rijista da gwamnati don ka samu sukuni da izinin gudanar da al'amuranka domin yanzu idan za ka je shigar da ƙara in wata rigima ta haɗa ka da wani sai ka gabatar da kanka kai waye idan za ka je ka nemi gwamnati ta baka izini na kai wani abu sai ka gabatar mata da kanka kai waye to wannan yasa dole ne ka sa wa kanka suna kuma ka je gwamnati ta yi maka rijista a inda take wa dukkan wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu rijista don ta san da zamansu kuma don ta san cewa ba wai ƙungiya ba ta 'yan ta'adda ko ƙungiya ba ce ta waɗansu kangararru a ƙungiya ce wacce ta haɗu don ta gudanar da wani ayyuka wanda ba su saba wa dokokin ƙasa ba kuma waɗanda suke yin hakan a ƙarƙashin bin doka da oda. wannan shine kawai dalilin da yasa aka sawa wannan kungiya suna izalatul bid'a wa iqamatus sunna ba wani abu ba ba wai dan a ware kai daga waɗansu ba shi yasa kullum muna faɗa muna nanatawa duk mutumin da ya yadda da cewa zai bi littafin Allah ya bi sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam to dan izala ne shi ko ya so ko bai so ba in ya so ya ce shi bai yadda da sunan izala ba mun yadda aikin ya haɗa mu ko da sunan ya raba mu wannan ba shine abin damuwa ba domin larabawa suna cewa al-asma'u la tu'allal suna ba shine abin dubawa ba me sunan ya kunsa me ake gabatarwa a ƙarƙashin sunan an gane ko to da wannan shine ma'anar izala kuma malamai suka ce an ɗosano shi wannan sunan ne daga abin da shehu dan fodiyo ya sa wa sunansa na ihya'us sunna wa ikhmadul bid'a shehu dan fodiyo yayi littafi sunansa ihya'us sunna rayar da sunna wa ikhmadul bid'a da kashe bid'a to kaga ta fuskar ma'ana da sunan ihya'us sunna da ikmadul bid'a da sunan izalatul bid'a wa iqamatus sunna ma'anar su ɗaya ko da lafazin su ya sha bamban da haka wannan ba wani abu bane ba in ka so ka ce kai ba dan izala bane amma ka bi littafin Allah ka bi sunnar manzala shikenan ma hada lahira domin a can zamu mu haɗe ko da sunan anan ya raba mu yanzu akwai da yawa ƙungiyoyi da wannan manufar tamu ita suke a kai amma ba sunan su izala ba yanzu idan ka tsallaka Nijar za ka je ka samu jam'iyyatul kitabi wa sunna ka samu ihya'us sunna duk aikin ɗaya ne amma sunan ya bambanta idan ka je Misra ka je Sudan za ka samu jama'atu ansari sunnal muhammadiyya su haka sunansu su yake amma dai abin da muke yi shi suke yi ya karbi da'a tabbatar da sunna kaga sunayen sun sha bamban amma manufar fa ɗaya ce to da haka wannan shine abin da muke so mu fahimta kamar yanzu misali annabawa ne da Allah ya turo su da addinansu kowa addininsa daban amma idan ka karanta sakon addinin ɗaya ne annabi Musa addininsa sunansa me Yahudiya haka masu addinin suka kira suka kira kansu an gane ko annabi Isa sunan addinin su me Nasraniya to sannan annabi Ibrahim sunan addinin sa me al-Islam millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا وجعلنا مسلمين لك إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين النبي إبراهيم الدين سننسى مسلنشي نام سننسى مسلنشي نموسى يهودنشي نئيسى نصارنشي أما دكا الدينان إنكابي ألا تيسكي توا أبوتاوا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت duk annabawa haka suke cewa mutanen su ku bauta wa Allah ku nisanci bautar wani Allah da haka usulu shar asalin shari'a na annabawa duk ɗaya ne amma furu'u shar to wannan ake samun bambanci a addinin annabi Musa akwai sallah amma ba irin tamu ba a addinin annabi Musa akwai azumi amma ba irin namu ba a addinin Annabi Isa akwai azumi amma ba irin namu ba akwai sallah amma ba irin tamu ba wannan furu'u shar'i kenan rassan shari'a shine Allah ya ce li kullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa da shari'arsa amma dai tushen ɗaya ne shine Allah za a bautawa kuma a kadaita shi da bauta lokacin da annabi ya je ya karbo mana sallah da ya sauko sama ta shida suka haɗu da annabi Musa annabi Musa ya ce lale mara ba me ubangijinka ya baka ka kaiwa al'ummarka sai ya ce ya bani sallah hamsin sai ya ce koma a rage ma ni ma an bani na kai wa banu isra'ila ba su iya ba kuma banu isra'ila sun fi al'ummarka lafiya da tsawon rai da karfin jiki amma ba su iya sallah hamsin ba ko a rage maka kaga ya nuna shi ma a tasu shari'ar akwai sallah to da haka da haka haka Allah ya bambanta mu gwargwadon lafiyar jikinmu da ƙarfin jikinmu da kuzarinmu da nishadinmu, aka shashar'anta mana ayyuka amma dai asalin addinin kwaya ɗaya ne sunan ya bambanta amma manufar ɗaya ce wannan babu laifi. a tambaya ta biyu wadda ce da za mu da kan saboda lokaci duk da yake malam ba da rabin amsa cikin wani tambaya amma dai ta ce malam jiya kayi bayani eh, kayi bayani akan Isra'i da Miraji kuma ka ce wai annabi bai ga Allah ba malam da annabi ya je an so sallah yayi an sallah bai ga Allah ba yanzu kai baka sallah da kake sallar kai kana ganin Allah <laughs> manzo Allah yace al ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu ai ita bautar Allah an ana yin ta ba sai ana ganin sa ba amma ana so ka rinka azumin cewa kana ganin Allah domin kana hakaito kamar kana ganin sa yana ganin ka to sai ka fi kyautata aikin domin duk wani babba da ya sa ka aiki ya tsaya a kanka yana kallon ka to ka fi da kyau to Allah ya sa ka aiki ka rinka jin kamar yana kana ganin sa dan ka fi da kyau duk da kai ba za ka iya ganin sa ba amma shi yana ganin ka idan kai haka ka kai martabatul ihsan kuma da nace annabi bai ga Allah ba ai ba ni na faɗa ba shi ya faɗa yace bai ga Allah ba hadisin yana cikin sahih al-bukhari hadisin Abu Dharr al gifari Abu ya tambayi annabi yace ya rasulullahi hal ra'aita rabbaka ya ma'aikin Allah shin kaga ubangijinka sai yace nurun anna arahu haske ya raba tsakanina da shi ta ya zan yi in gan shi ga kuma ayoyin qur'ani da yawa da suke nuna cewa daman ido baya ganin Allah annabi Musa ya nemi ya ganshi ba a bashi ya ganshi ba Nana Aisha mai ɗakin annabi wacce ta fi ka sansa, ta fi ni sansa, ta fi ni saninsa, ta fi ka saninsa, ta ce duk wanda ya ce muku Muhammadu ya ga Ubangijinsa ku ce ƙarya yake. Idan ‘yan izala ne suka faɗa ka sai a ce makiya annabi ne, to Aisha ce ta faɗa, ita makiya ya ce? Kai wanda ka ce ƙiyayya ce ta sa ‘yan izala suka ce annabi bai ga Allah ba, kafin Aisha san annabi to amma ita ta faɗa haka hadisan suna nan a cikin littattafan suna da littattafan tafsiri a ƙarƙashin tafsiran ayoyin da muka yi ishara zuwa gare su kamar faɗin Allah la tudrikuhu al-absar wa huwa yudrikul absar wa huwa al-latiful khabir da kuma ƙarƙashin tafsirin suratul najmi afatumarunahu ala ma yara ma kadhaba al-fuadu ma ra'a duk anan malaman tafsiri sun kawo wannan matsala sun tattauna ta shin wai ganin Allah annabi ya ganshi ko bai ganshi ba ka nemi tafsirin qurtubi qurtubi ba malike ne abu abdullahi al-qurtubi littafin jami'il ahkamil qur'an ya nakashe matsalar sosai munakasha ta ilimi ya kawo hadisai ya kawo maganganun malamai magabata tun zamanin annabi da sahabbai ga abin da suka faɗa game da cewa shin annabi ya ga Allah ko bai ganshi ba Allah subhanahu wataala ba a ganin sa a duniya amma an je lahira za a ganshi inda ana ganin su a duniya babu hikimar ya ce sai an je lahira za a gan shi tunda abin da an saba gani me na keɓance masa lokaci amma ayar da muka karanta fa aje ya ce lillazina ahsanul husna ziyada wanda suka yi kyakkyawan aiki za mu ba su kyakkyawan sakamako mai musu ƙari wai shin sakamako a ina ake ba da shi a lahira ba a duniya ba duk abin da kai a duniya aiki ake ba sakamako a duniya ina ne ake sakamako lahira can kuma ba aiki sai sakamako to in kai mai kyau a nan za a baka sakamakon a can kuma ai ma ƙari to me ƙarin mun karanta hadisi ko ajiya annabi ya ce ƙarin shine mumine za su ga Allah to in sun saba ganin sa tun a nan duniya me na cewa kuma sai an je can za su gan shi annabawa sai an je lahira za su ga Allah in sun saba ganin sa a nan to menene kuma in sun gan shi a can shin ya zama falala kuma kenan abinda daman ka saba yanzu a burge ka da tuwo ba kullun shi kake ci ba a burge ka da shinkafa ba kullum ita kake ci ba in ana so a burge ka sai a baka abin da baka saba ci ba kullum to wannan shine an burge ka amma in ana so a burge ka ba za a nuna maka abin da ka saba gani ba kullum sai a nuna maka abin da baka taba gani ba to shine an burge ka da haka ganin Allah da muminai za su yi a lahira dan ya burge su ne ya ba su sakamako sama da na ayyukansu ya ba su abin da ba su da shi domin ganinsa ba su samu sa ba sai a lahira za su samu sa Allah ya samu cikin wanda za su gan shi ka ce na amsa rabin tambaya ya kamata a cika masa ko mece ce to rabin ya ka ya amsa sallah bai ga ya amsa sallah bai ga a yanzu to shin amsa sallah sharadin ta shine daman sai an ga Allah in haka ne kowane annabi ma sai ya ga Allah tunda ya karɓi sako daga wajensa duk da cewa akwai bambanci na tafiyar da annabi daga duniya ya tafi me ya tafi Isra'i da Mi'raji amma annabi Musa ma ai ya ji maganar Allah to yanzu ka ce shi ma Musa ya aka ya ji maganar sa bai gan shi ba ai asali ma wannan tambayar la mahalla laha min al-i'rab ba ma a yin ta kwata kwata wannan addu'ar ya akai akai kaza dan adam bai kamata bai wa Allah da ma'aiki irin wannan tambayar ya akai annabi ya karbi sallah bai ga Allah ba to shin sharadi ne Allah ya ce maka dole dan zai bawa annabi sallah sai ya ganshi kai yanzu abu nawa Allah ya baka ka ganshi ya baka lafiya ka ganshi kana shakkan lafiyar da ya baka ya baka ji ya baka gani ya baka wadata ya baka kaza abubuwan da ya baka ba za su irgu ba mm. amma duk da zai baka ka ganshi ba sharadi bane dan Allah zai baka zai ma kyauta sai ka ganshi yana iya maka kyauta ba tare da ka ganshi ba shi kansa ganin nasa kyauta ce mai zaman kanta ita kuma ba a nan duniya zai maka ba ka tsaya kai imani kai aiki na gari in ka je lahira kuma zai maka ita kenan ko سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك